فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون sai suka jefa igiyoyinsu da sandunansu kuma suka ce a yayin da suke jefa su da girman fir'auna mu ne masu galaba kuma musa shi ne za a yi galaba a kansa